أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai, wanda daidai da tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da eh, da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramalana mun kwana a shafi na ɗaya. a ƙarƙashin alfidiyatu wato wa'anda shari'a ta musu rangwame za su ciyar ba za kuma su rama azumi ba saboda halayyar yadda Allah ya kaddara musu suka samu kansu a ciki na farko shi ne tsoho tukub-tukub wanda ya tsufa tsufansa ya sa baya iya jure yunwa duk bayan 'yan awanni ɗaya ko biyu yana bukatan abinci wannan shari'a ta mai rangwame duk ranar da aka kai azumi za a ciyar a makwafan azumi gare su kuma zai samu lada tamkar ya yi azumi haka ma dattijuwa tsohuwa wacce ta tsufa tsufarta ya kai ba za ta iya jure yunwa ba sun koma kamar yara kanana to a ga dattijo na fasa maka kuka saboda yunwa kaga yi ku ƴaƴa da jikoki sai zama muku abun kunya a wajen al'umma to kaga wannan shari'a ta yi la'akari da halin da suke ciki aka yi rangwame gare su za a ciyar a makwafan kowace rana miskini mutane na uku shine mace mai shayarwa ko kuma mace mai ciki su ma ba kowanne ba akwai mace da take shayarwa za ta iya yin azumi duk da tana shayarwa wannan shari'a ba ta ɗaga mata ƙafa akan yin azumi ba tun da za ta iya yi dole ta yi na biyu tana shayarwa in ta yi azumi ba za ta sami nonon da za ta shayar da ɗan ba kuma za ta jigata shi ma ɗan zai jigata to wannan shari'a ta yi ma wannan rangwame saboda halin da take ciki da ɗan ta ci ta sha saboda ɗan ta samu nono ya sha sa'annan kuma ta ciyar a makwafan kowace rana miskini a magana mafi inganci na malamai ba za ta rama azumi ba duk da mu a mu ta malikiya suka ce za ta rama a bayan azumi amma saboda dalili ingantacce hadisin anas ɗan malik kaabi wanda ya rantse da Allah cewa manzo Allah ya gaya masa cewa Allah ya yi rangwame ga mace mai ciki da kuma shayarwa To mace mai ciki da shayarwa jazakallahu khair wanda take cikin irin wannan hali amma macen da take ciki kuma za ta iya yin azumi baya walar da ita to ita ba a mata rangwame ba dole za ta yi wannan azumin kaman ba kowa aka yi wa rangwame a cikin wannan halin ba waɗanda suka shiga irin wannan halin su da shari'a ta ɗaga musu ƙafa saboda Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu da usri yusra saboda haka wa'annan an ɗaga musu ƙafa ba za su rama ba malam sai ya kawo mana dalilai daga maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi daga magana Abdullahi ɗan Abbas da kuma hadisin Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab da kuma Salamatu bin al radiyallahu ta'ala anhu abu na hudu daga ciki yace wa yu'ayyidu hadha al ma'ana. abin da ke karfafa wannan ma'anar bayanan da muka yi a baya annal ayata ammatun li kulli mukallafin ayar gamanniya ce akan duk baliki ne hankali Allah ce wa na yuki kunahu fidiyatun ta'amu miskin wa'anda suke iya yin azumin amma cikin wahala Allah ce su yi fita kai su ciyar da miskini a makwafon wannan a farkon musulunci akwai wa'anda aka ba aka daga musu kafa aka ce in mutum ya ga dama ya yi azumin in ya ga dama kada ma ya yi azumin ya ciyar kuma ba zai rama ba sai Allah ya saukar da sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu تنفير مضارع مقرون amri ya يدل على الوجوب duk wanda ya halici wannan wata na ramalana yana mazauni gida ba matafiyi ba kuma lafiyayye to dole ya azumce shi to Allah ce wa alal ladina yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskin wa'anda suke iya yin azumin jigace yana wahalar da su Allah ce su yi fitikai na ciyar da miskini a makafan kowace rana sai ce to wannan ayar ai gamanniya ce akan dukkan baligi mai hankali tashmalu allazi yutiqu as-sawm la yutiqu as-sawm ta kunshi wanda yana iya yin azumi da wanda ma ba zai iya yin azumi ba wa shahidu zalika fi sunnah abinda ke karfafa haka yake shaidawa a wannan bayani shine abinda ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma rawahu al-imamu muslim hadisin da imamu muslim ya rawaito an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala hadisi daga salamatu dan aqwa Allah ya kara yadda a gare sa yace kunna fi ramadan على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فيفتدي بطعام مسكين mun kasance wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama kai ya yi azumi ya ajiye azuminsa amma zai ciyar a makwafan kowace rana miskini salama bin al-aqwa yake bayani sai ce hatta nazalat hadhihi al-aya har sai da Allah ya saukar da wannan aya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kaga wannan ita goge wancan magana da an ba da zabi da lafiyarka da kuruciyarka da komai naka in ka ga dama ka yin azumin ka ciyar amma Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun inda za ku yi azumin shi ya fi alkhairi akan ajiyewa zaɓi aka bada a farkon musulunci to daga ƙarshe sai Allah ya ce sharu ramadanin labi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu to kaga tunda Allah ya ce duk wanda ya halarci watan kaga dole azumce ta kaga zaɓin da aka bada a baya an goge ta to amma gogewar shin gabaki ɗaya ne a'a akwai waɗanda kuma suka zama exceptional an ɗaga musu ƙafa saboda me halin da suka samu kansu a ciki wancan hukuncin na nan waɗanda ba za su iya ba sai aka ce to in sun ga dama su ciyar wala'alla ishkalan bi hadithihi hadithu ibn abbasin al-musarrih bin naskhi malam ya ce yana tayiwu rudanin da wasu malamai suka samu akan wannan bayanin shine hadisin abdullahi dan abbas wanda ya sarraha ya bayyana cewa an shafi annar rukhsata kanat lishaykhi washaykha cewa rangwamen nan ta kasance ne ga tsoho da tsohuwa wa huma yutiqan za su iya yin azumi amma a jigace wahala suke sha zulu, yazulu ta bayyana laka annahu litadlili wa laysa lilhasri malam yace sai dai wannan rudanin zai gushe gare ka saboda dalilin ba ana iyakancewa bane a'a ana nuna maka bayani ne na dalilin wa dalilu hadha alfahm alhadith nafsuhu malam ya ce dalilin wannan fahimtar da muka kawo maka fikiwunsa shine hadisin karan kansa na kanatin ruksa lishaikhi wa shaikha idan ya zama na cewa an samu rangwame da tsoho da tsohuwa sun manusikhat sa'annan aka goge wa baƙiyat lishaikhi wa shaikha sai hukuncin tsoho da tsohuwa yawanzu can matasa da lafiyayyu akwai su fama ma'ana hadihin ruksa to me ma'anan saukin nan da aka samu al-musbitatu al-manfiyatu wanda aka tabbatar kuma aka kore ta in lam yakun zikru ha'ula'i lil-dalil wa laysa lil-hasab malan yace ambatan da wa'ancan malaman suka yi don kafa hujja ne ba dan iyakance magana ba fa idza tabayyana zalika idan ya bayyana haka wa aikanta bihi kuma ka sami sakankancewa a kansa faqad sabata ladaika ya tabbata gare ka anna ma'ana aya ma'anar da aka ce ayan nan an goge ta bin nisbati liman yutiqu siyam ana nufin wanda zai iya azumin to an shafe dole yake وغير منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام amma fa ba a goge ta ba ga wanda ba zai iya yi ba kaga an goge wani ɓangare kuma an farme wani ɓangare daban ɓangaren da aka goge shine ɓangaren wa'anda taklifin za su iya yin azumin da lafiyarsu da komai kaga su an shafe musu dole su yi azumin maganan zaɓi kuma nasu ya kau ɗaya ɓangaren da ba goge ba shine wanda nauyin ba za su iya yin azumin ba saboda halin da za su samu kansu kaga aka musu wannan rangwame kaga ar yana daga cikin babun ahkamul wada'iyya ai akwai al shar'iyya ko akwai al-ahkam to a cikin al-ahkam kaga akwai sababu akwai ash akwai almani'u sannan akwai as-sahihu sannan akwai al-batilu aw al sannan akwai ar-rukhsatu sannan akwai al-azimatu to kaga babu rukhsa da azima suna tafiya ne haka sauki da kuma ruko da tsanani to nan sauki ne shari'a ta bada ga wa'annan shine sai malam yace wal hukmul awwal naskhun bi dilalatil qur'an hukuncin farko shafewa ne da dalili na alkur'ani wa ammal hukumu shi kuma hukunci na biyu fasabata bi dilalati sunna wa lam yunsakh ila yawmil qiyama nabiyan shine ya tabbata da dalili na sunna kuma ba a goge shi ba har zuwa ranar tashin alkiyama shine hadisin Anas bin Malik al-Ka'bi da manzo Allah ya ce mai matsokaci abinci a halin tafiya sai ya ce a sai manzo Allah ce to ka matso in gaya maka wani abu kaga mace mai ciki da mace mai shayarwa Allah ya daga musu kafa za su ciyar a makofan kowace rana miskini sai Anas dan Malik yace wallahi laqad qala biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadihima aw kilayhima yace na rantse maka da Allah manzo Allah ya faɗi ɗaya daga cikin wannan kai dukansu ko dukansu guda biyu sai ce ya kai cansa da ya sani ya ci rangwame na abincin da manzan Allah yake ci shi manzan Allah bai azumin ba shi kuma ana sun yayi manzan Allah ce mai zo ka ce cewa ni wannan jibani yana azumi sai ce ya sai ce yanzu nayi takeici da ranan na ci abincin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce min in zo in ci amma bai ci ba ya karasa azumin sa ne sai malam ya ci gaba da cewa wa yu'ayyidu hadha abin da ke ƙara karfafa wannan bayanin ma zakarahu ibnu abbasin fi riwayati sariha fi naskhi abinda abdullahi dan abbas turjumanin qur'ani ya ambata a riwaya da ta bayyana cewa an goge shine sai ce wa sabata lishaykh cikin faɗi ya faɗi yace hukuncin ya tabbata lishaykh kabir ga tsoho wanda ya tukub tukub wal ajuz da tsohuwa alkabira wacce ita ma ta tsufa tukub-tukub kana la yutiqan idan ba za su iya yin azumi ba saboda tsufa wal hubula haka kuma mata masu ciki wal murdi'u da mace mai shayarwa idan khafata affarata wa at'amata kulla yawmin miskin idan suka jiye wa kansu tsoro da abin da za su shayar za a jigata za a wahala to za su ajiye azumin za su ciyar a makwafan kowace rana miskini kuma ba ramuwa ana gane wannan wannan maganar waye abdullahi dan abba sai malam ya ce wa yaziduhu wuduhan abinda ke ƙara wa wannan bayanin fitowa fili hadithu mu'azu bin jabal ƙari kuma hadithin mu'azu dan jabal radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce amma ahwalus siyam kaga halayyar azumi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قدم المدينة فجعل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر lokacin da ya zo madina manzan Allah yana yin azumi kowace kwana uku a cikin kowane wata shine ayyamul bid ana ganewa kaga sha sha sha uku sha hudu sha biyar wa'annan kwanakin in kai azumi za a baka lada kamar kayi wata ɗaya kana azumi wal asharatu wal hasanatu bi ashri amsalha wani guda ɗaya yana daidai da goma to kaga goma sau uku na kenan kaga talatin za a baka lada kamar kayi azumin wata ɗaya muƙaddara baka yin litinin ba ka yin alhamis amma kana kiyaye sha uku sha hudu sha biyar za a dinga rubuta maka kowane wata ka yi azumi ladan azumi to kaga yanzu ka zama ana rubuta maka a fayil ɗinka kowane shekara kana shekara kana azumi ana ganewa wani wata ne kawai ba za ka samu dama ba shine watan zulhijja ana ganewa saboda watan zulhijja sha uku yana daga cikin ayyamun tashirik ana ganewa a watan zulhijja sha uku yana cikin ayyamun tashrik kuma ayyamut tashrik manzo ce ayyamu aklin wa shurbin wa lahi ta'ala kwanaki ne da ake ci ake sha kuma ake ambatan Allah to kaga maganan kai azumi bai taso ba saboda yana daga cikin kwana na uku da ake yin layya to kuma duk kwana ne da ake yin layya kaga tamkar kwanan sallah ne ranan sallah ba za ta yi azumi ba to shi ne kawai to kaga wannan nassi ne na shari'a ya hana ka amma za ka samu ladan saboda ka saba yi kaga sai kai na hudu sai kai na biyar ka samu ladanka me yasa ba kai wannan ba shari'a ne ta ce kar za a baka ladanka full in kai baka da lada kuma kana da zunubi ana ganewa zau da aka shari'a ne ta hana kai sai ya ce wasu yamu ashura da azumin watan ashura shine muharram watan muharram a goma ga watan zilhijja a afuwan goma ga watan muharram shine ake yin ashura to amma abinda aka fi so ka yi taso aka yi ashura haka manzala ce لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود يتي إن الله يرايا نشي zan yi زن ترى زن يقوم دن إنصابا ويهوداوا إما زن الله يرسو باين wato shekara bata zagayo ba manzo Allah ya rasu to kaga yanzu nassi na hadisi manzo Allah ya nuna mana mu yi tasu'a sannan mu yi ne ce zaka taƙaita. a ashura kadai imamu shafi'i sai ya yi sai ya ce hikimar hadisin nan ya fitar da fikihu ya ce mutumin da ya manta bai sami yin tasu'a ba to kada ya takaita a ashura saboda idan yayi ashura sai ya dace da yahudawa kuma manzon Allah a cikin fikin hadisin ya ce la'asuman na tasi'a wal sai ce mukhalafatan lil yahud dan in saba wa yahudawa yace to in ka tsaya a goman kayi muwafaqatil yahud to tun daga fikin da ke cikin hadisin sai ka hada da sha daya kana ganewa sai ka hada da sha daya kaga kayi goma ka yi sha ɗaya kaga ka saba wa yahudawa wannan a fikin wannan hadisin imamu shafi'i ya fitar da wannan amma za ka ji wasu malamai suna cewa manzala ce ka yi da sha ɗaya a'a ba manzala ya bane ya faɗi ana ganewa imamu shafi'i ya ba da wannan fatawa kuma ya fitar da fikin hadisin ne daga wannan akan cewa wanda karan ya kubuce masa kila ya sha'afa bai sani ba to kada ya takaita da goman kadai saboda ai manzan Allah ya ce zai yi tara da goma saboda ya saba wa yahudawa ya ce in ka taƙaita a goman ka ka dace da yahuda kuma abin da ya sa manzan Allah ce a yi taran don a saba wa yahudawa to fiƙihun kenan in ka kara da sha ɗaya kaga ka saba wa yahudawa kuma wannan magana ce mai ƙarfi da imamu shafi'i ya faɗi amma fa ba manzan Allah ya faɗi ba kamar yadda wasu yawa daga cikin malamai suna cewa Manzala ce a sha daya a'a ba maganar Manzala ba bane maganar Imam Shafi'i ne sai malam ya ci gaba da cewa summa inna faraba farada alaihi siyam fa anzala Allah sa'annan lallai Allah ya fallanta azumi a kansa sai ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna kaji hikimar azumi ku samu takawa in azumi bai gadarwa da mutum takawa ba to ban san abin da zai gadar masa da takawa ba sai ce al'aya thumma anzalallahu Allahu al-ayata al-ukhra sannan sai Allah ya saukar da wannan ayar ta daban shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an har zuwa karshen ta فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح يلا يثبت الدين أزم وترملانا قمزوني جدا لا ديي ورخص فيه للمريض والمسافر يلا يرنغمي قمر لا فيها حكومة متفي مر لا فيها كغانشي أج أزمنسا يراما باين ياسا مسوكي akwai wanda haramun ne ma yayi azumi bai da lafiya saboda ne zai cutar da kansa ana ganewa saboda haka ya sha magani don ya samu sauki ƙila rashin lafiyar ta kama shi ko ya fara jin alama kaga idan ya ajiye azumin ya sha magani ya yi treatment ƙila ba zai wuce kwana biyu kwana uku ba zai samu sauki amma in ya matsa ya ce sai ya yi azumin ya yi azumin sai ya yi collapsing ya yi haihuwar guzuma ka kwance uwa kwance ko to sai ya zama na cewa maimakon ya kwana uku ko kwana biyar ya warke ya ci gaba da azuminsa sai ya kwanta watan gaba ki daya yana jinya kaga babu fikiwa a cikinsa ana ganewa to saboda haka shari'a ta yi rangwame wa tabbatar ita'amu lil kabiri alladhi la yastati'u siyam sai ya tabbatar da ciyarwa ga dattijan da ya manyanta baya iya yin azumi saboda tsufa fahazani haulani malam ya ce wa'annan guda biyun wato suna daga cikin ababen da aka canza su aka tabbatar da su shekara-shekara yana tabbatuwa saboda haka ya ce fahazani hadisan sarihani fi bayani annal aya mansuka bisnisbati lillabi yuti kusiya wa'annan hadisan guda biyu sun bayyana cewa ayar an shafe ta ne ga wanda yana iya yin azumi غير منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام وما بعشاته تبقى واند بزيئي ينعزم با أي إن آية مخصوصة آية منسوخة من ناهية sa'annan kuma musbitatun min nahiyatin ukura. an shafe wani bangare an bar wani bangare wannan yana daga cikin wato fa'idan maarifatu asbabin nuzul kuma maarifatun natikh wal mansukh shine zai taimake ka kada ka je ka rusa abin da Allah bai canza shi ba ana ganewa wato akwai harshen damo akan ayar an an goge wani ɓangare wani bangare ba a goge ba in ka ce an goge shi ga baki daya to ka kayi azarbabi sai dai ka ce an goge bangaren waɗanda za su iya yin azumin an ce dole su yi waɗanda ba za su iya ba kuma aka ce suna nan su ci gaba da ciyar ciyarwa malam yace lizalika fabnu abbasin muwafiqun lissahaba sahaba saboda haka abdullahi ɗan abbas maganarsa ta yi daidai da sahabbai saboda wasu malamai shubha ta shige su suna cewa abdullahi dan abbas ne ya saba wa sahabbai to malam yana so ya tabbatar maka anan maganarsa bata saba wa wani sahabi ba da shi da sauran sahabbai duk suna kan wannan fatawa wa hadithuhu muwafiqun li hadithi li hadithai abdullahi bin umar wa salamatu bin al-aqwa yace hadisin sa ya dace da hadisai guda biyu na abdullahi dan umar da kuma salamatu bin al-aqwa radiyallahu anhu wa kazalika ghayru mutanaqidin bi qawlihi haka kuma sa babu tufka da warwara saboda malam yana warware shi wasu malamai da hadisin ya dan shige musu duhu suka ce akwai tanaqudi a ciki sai yake cewa babu tanaqudi laysat bi mansukha da abdullahi dan abbas ya ce hadith ayar fa ba an goge ta bane abin da yake nufi bangaren dattijai maza da mata da mata masu shayarwa da masu ciki ba a goge wannan ba amma sauran lafiyayyun mutane an goge musu hukuncinsu shi ne sai malam ya ci gaba da cewa yufassiruhu qawluhu maganarsa yana fassara innaha mansukhatun ai an shafe ai innal aya makhsusa ayar ke bantacciya ce akwai wani bangaren da aka shafe akwai wani bangaren da ba a shafe ba wa bi hadha yatabayyanu anna an-naskh fi sahaba malam yace to wannan bayanan da kaji yana fito maka da magana cewa kalman annas shafewa da yazo a fahimtar sahabbai yuqabilu at-takhsis yana wato fuskantar keɓanta hukunci wata da masa dabaibayi fi mafhumin usuliyin almutaakhirin a wajen fahimtar malaman usulul fiki wanda suka zo daga baya wa wali hadhal am yace saboda wannan dalili a sharar qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri imamu al ya yayi isharan wannan magana a cikin tafsirinsa الجامع لأحكام القرآن سيما تاشي أكن ولعلك أخي المسلم تظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما مجرد رأي واجتهاد وإخبار وهو لا يرقى إلى مصاف الحديث المرفوع الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويفسر مجمله والجواب كالآتي ما ينا ورو مكا شبها دا أكي سامو وسمع لمي سنكاس فهمتر حديث suna hukuncin ba haka hukuncin yake a wurin malaman musulunci ba Allah ka samu dace saboda haka a wannan gaban zamu dasa aya in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum salam na'am na'am e eh, shi ne na ce wannan bayanin maganar imamu shafi'i ne kuma shi ma sun masa gurguwar fahimta dan ba abin da yake nufi ba kenan Imam Shafi'i ya ce ne ga wanda ya rasa samun tasu'a saboda kila ya sha'afa an gane ya samu ya sha'afa ya sha'afa bai sami yin tasu'a ba sai yayi ashura to tun da ya yi ashura ba zai takaita a kan yin ashura ba saboda hikimar da ke cikin hadisin ai manzo Allah ce zan yi tasu'a zan yi ashura dan in saba wa yahudawa yace to idan kai goma ai ka ka dace da yahudawa kuma dalilin a saba wa yahudawa manzo Allah ce ai tara sai ce to maimakon haka kai goman sai ka kara da sha ɗaya yace sai ka yi muwafaka da fikiwun da ya sa manzo Allah ce ai tara an gane kaga nassi ne ba shi ba nassi bane na hadisi fiƙo ne fitar yayi istinbati daga wancan hadisin da manzo ce zan yi tasu'a zan yi ashura dan in saba wa yahudawa an gane amma ba Manzala ba bane kai abinda ma suke jinginawa suna cewa manzon Allah ne yake ai haka Manzala Allah bai ce haka ba imamu shafi'i ne ya faɗa haka kuma istinbati yayi akan fiqhun hadisin sai dai sai suka yi wa abin gurguwar fahimta sai suna ta yada wa mutane a kan cewa a yi tara a yi goma a yi sha daya ba haka ma imamu shafi ya faɗi ba ana ganewa to saboda haka shi sa'an za ka karanta abu ka karanta shi da kyau kuma ka fahimci saƙon da ke ciki don in za ka yi wa mutane bayani ka yi musu bayanin da za su fahimce shi yadda ya kamata don kar masa fahimta a bisa kuskure kuma shi illar social media ne idan abu ya fita fa ya fara trending kuma kasan su mutane inda yayi trending kenan. kuma waye ke fadi wani bajimin malami ne kila ya fade ta saboda haka shi zai fara shi miƙiyarin ma'auninsa tun da wannan ya shahara duk wanda zai faɗi in bai kai shi shahara ba shi ba zai yadda da maganan ba shi ne mu shi za ka gosa abubuwa sai ka ji mutane na cewa ai malamai na gwara kan mutane a'a malami ai tara yake bai cika goma ba akwai wani lokacin da zai iya bayani bisa kuskure akwai kuma wani bayanin da iya saninsa kenan yi bayani kuma ba lallai ba ne kila akwai bayanin da ya fi nashi to kai lokacin da za ka saurare shi ka jira ka ji dalilan da zai kafa hujja da su ya kawo aya ya kawo hadisi kaga in ya kawo aya ya kawo hadisi to duk wanda zai warware maganarsa ka tabbatar ya kawo aya ko ya kawo hadisi kuma hadisin ingantacce wanda ya tsara nashi to shine sai ka ajjana wancan kai amfani da wani wannan amma in fahimta ce ko ya a ni a fahimta ta kaza ne sai ka ce Allah ya saka da alkhairi malam tun da malam bai kawo aya da hadisi ba wancan malamin da ya kawo aya da hadisi maganar zan tsaya dan ka tsaya a maganar wancan baya nuna cewa ka rena wannan malamin ko ba ka ganin shi da daraja kai dama ai dalili kake bi kuma kana karban maganar su ne saboda suna faɗin Allah ya ce manzan Allah ya ce to a wannan gaban bai ce ma Allah ne ya ce ba kuma bai ce ma manzan Allah ya ce ba sai ka tsaya a nan ka huta shine maganar da Abdurrahman al ya ce wa yaqif inda amrihi ka tsaya inda aka umurce ka Allah ya sa mu dace na'am na'am tambayan anan shine ya san cewa za a ga wata a ranan? to me yasa zai kwanta ya bacci wannan duk karatun a shekarun baya aka yi yanzu babu shi eh yanzu babu shi alhamdulillah mun samu sauki saboda galiban ma ya kafin kafin isha'i an riga ma an sanar da lokacin 80 kana da wayo lokacin baka ma zo duniya ba to shine ake yi ka ana cewa da Allah jama'a ku shi ne ka ana jiran mutane a ce da Allah wani lokaci har sha biyu har sha biyu ana cewa da Allah ka tashe ni duk wanda zai kwanta haka ya ce da Allah ka tashe ni <laughs> yanzu ai alhamdulillah mun samu ci gaba sosai a ba lokacin fa sai ka ga mutum wanda kuma baccin ya kwashe shi ya tashi za ka ganci cikin shi ya rarike a samai dariya ana yayyafa mai ruwa yanzu duk babu wannan eh ka ga mutum ya shiga bayi yana alwala zai yi alwala ma ba waje ba a bayi yake alwala <laughs> eh? Allah ya sa mu dace amma yanzu ka ga mashi Allah yaran mu mashi Allah kaga yaro ɗan ƙarimi kuma yana azumi kuma ba azumin jemage mage ba kai da mutane ba jewa an yi azumin je mage ba kaga mutum lafiyayye amma kuma in zai alwala a cikin bayi yake alwala Allah ka shirye yau kai Allah ya zama dace yanzu duk yaran yanzu ba su san wannan ba eh wannan ni'ima ce sosai wallahi kaga yara sun tashi kaga yaro har ai ta mai dariya a ce mai yace amma can wayo ba ke mayaran da sun fi na yaran yanzu girma amma ana musu wayo sai a ce ka yi rabi sai ce ya yi rabi gobe zai karanta rabin yanzu jin babu wannan zai ce shi ɗayan nan zai yi yadda baban shi yi ma zai yi wannan ci gaba ne Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya ɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausin a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansa ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya tsasi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba ɗan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu akwai aminin prof alhaji shehu abubakar sarkin dan a maka Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa kurakuran da ya Allah ya gafarta masa ayyuka da ya na alkhairi Allah ya karba masa Allah ya shige cikin al'amarin iyalansa da zurriyarsa ya Allah muna roƙonka kada ka fitar da mu bayan tafiyarsa shiryar da mu hanya madaidaiciya duk lokacin da namu mutuwan ma ta zo ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu wanda ya gina wannan masallaci su daukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da za mu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da basu saka a cikin mu Allah muke roko ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu kafin su koma zuwa gare sa mu kuma muna roƙon sa duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu dawai ne mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa dangin mu mu taimakawa duk wani musulmi da ke da haƙƙin taimako a kanmu subhanakallahumma wa bihamdika